البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم كراتبنا النور والمجان من الشيخ عبد الباقي زعم ثلاث حديثنا خمسين جاء أوكو نعم بدل ثلاثين جاء بقي باب الشرك أكبر الذنوب باب الذي كان تدمه cewa shirka ita ce laifi mafi muni a musulunci wa bayanin a azamu a baya da kuma bayanin bayan shirka menene ne mafi laifi mafi girma bayan ta hadisi na mutu hadisi abu da masu mas'udi kada mali ta hadisi abu da masu mas'ud Allah ya kara masa idan yake cewa sa'al ake ayyuz a a'zamu inda ba na tambaya wani sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzan Allah wai wani laifi ne ya fi girma a wajen Allah kala annabi sai ce an da ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya bayan kuma Allah ne ce ka babu wani da ya ba wa Allah gudunmawa wajen halittar adam babu shi mamarka da babanka babu wani gudunmawa da suka bayar su wani abu suka yi daban sai Allah ya ba su kai kyauta dan mani da za a halittar yaro da shi uban ma bai san da shi ba uban bai san za a halittar yaro da shi ba ba wanda ya sai shi a wannan tarawa da zai iya na yanzu a wannan tarawa zan samu da ba wanda ya sai wannan bayani ko da an yi sakanan ce ga kwanta ma a mahaifa sai ka tara ita sai Allah ya sa kuma mani da wuce ko wanda ya wuce kuma suke haɗuwa Allah yana yi da haka Allah shi ya halicce ka daga farkon rayuwarka har zuwa ƙarshen ta amma idan ka zo ka sha iskar duniya sai ba ka san wa Allah kishiya to babu jini mafi muni sama da wannan shine ko Allah shi ka qul inna zalika azim Abdullahi ibn ne ce kwai annabi na yarda lalle wannan zini kan na san babba ne a Allah kishiya su ma ai yace to ya manzo Allah wannan na riga na sani sai kuma wani laifi kada sai shi an taba tula wala da ka ta an yaba amma ma'aka shine ka kashe danka saboda kawai jin tsoron wai kada ya ci abinci ta da idan zai ɗaukar da kai kana ɗan ka tattalin arziki shinkafa ta yau kai, dole ta tashi waye ya tashi da haka idan na haifi ɗayan yanzu kaza kaza kaza sai ka shi yara to yadda jahiliya suke yi wa yanzu da su? suke da bi ayi zambi kujiya zai ce mace mai take ba ta yaƙi ba ta kasuwa ba ta komai raya ta wani zai aura kashi zan kuma shi ya manta mama mama yarinyar da yake ta haifi mace ba misali suka ce wani ma an ce jami'ai da tafi jahiliya kai ka ji ka auri mace kana mubarata a matsayin da ya mace kuma kai ka yi ya mace kuma ka ce za ka kashe ta saboda wai tuwo kawai kike ci da wani amfani ai kai ma ta ka wani ne ce da kike maka amfani ko muna da jami'a ne shi ma manzala yake cewa ka kashe kanka saboda jin tsoron kai ne shi abinci tare da jinin kada ka talauci kullu suma ai ya manzala daga nan sai ne قال سيت أن تزاني أن تزاني عليك جارك كيزنا جهلال مقرشنك ما سمى مقرشنك يجي تارك حلالسا كي مقرم كريم نيمانتا كان عائدسا يا أنيت لكي يا يددك يا مسيح كان مقرشي زي برمكا gidan sama ya ce wanda Allah ga matakar ya Allah zan yi tafiya zan yi bulaguro ya gamsu da kai ya nuna da kuma sai lokaci amana su kake tarawa da ita bayan ya da kai ka izinin da zai yi ba bayanin kabari ba akbaruha ba, bayanin manya-manyan zunubai da kuma wanda suka mafi su ma hadith al-bakra ta kaya hadith al-bakra yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan muku nuni zuwa ga mafi manya manyan cikin zunubai ba shin ba zan nusantar da ku zuwa ga mafiya girma cikin zunubai ba salati annabi ya wannan hasu ba zan muku ba zan sanar da ku mafi girma cikin zunubai ba kalu bala ya rasulullah sabai suka ce ya manzo Allah ga yamana qala na sai ya ce ishraku billah yi Allah tarayya wajen bauta wa hukukul walidaini da kuma tuzarta iyaye in musu biyayya in taimaka musu a halin da suke bukatan taimako in agaza musu a halin da suke bukatan agaji da kuma in kyautatawa abokanansu da yan uwansu duk wani da ce ko wale ne wajalsa annabi duk annabi ta ce zauna wa kana musaki a da annabi na cikin dai haka ne yake wannan bayanan amma yanzu magana da zai ta gaba ta tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi da zauna annabi sai ce ala wa qawlan su annabi sai ku saurara da zancen ƙarya kaya ba ma za da yukarin ba abubakar ne ita ma za da bai wuce yana da kuma ku saurara da zancen ƙarya ku saurara da kuma zancen ƙarya ku saurara da kuma zancen ƙarya A kunna har sai da muka ce laifin musa ƙasa ina ma annabi ya shi ya mura da mu annabi na ta faɗa kamar zai shi da zancen ƙarya ku saurara da kuma zancen ƙarya annabi na ta maimaitawa har sai da muka ce ina ma da ya shi ya mura da mu fahimta mun ji mun gane kuma abu النبي أبو المنيش صلى الله عليه وسلم حديث نعم سيدنا حديث أنس قال إلى رسول الله عن الكبائر انا سئلت عن تنبيه من الله الدنيا من من ينزل البيت قال عن الإشراك بالله وذلك يجب أن يؤمن بكل سلك تاريا وحقوق الوالدين وكما توزن الشهية وقتل النفس يكشي غير وشهادة الزور وذلك يجب أن يكون شيء كي يشير الزور wani hadisan kusan sun yi tarayya wajen na karfi a guda ne a cikin su akwai tozar da iyaye a cikin su akwai yi Allah shirka a cikin su akwai shi da karya cikin Qur'ani Allah ku sarki ya haɗe wa'annan a wajaje daban-daban ko ya haɗe biyu a waje ɗaya ko a uku a waje ɗaya ko haɗe an gani kan misali cikin suratul baqara aya 83 Allah ya ce kan nami a wai za kan nami sa ka bani Isra'ila Allah ya ce na musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka riƙe alƙawari mai ƙarfi da banu isra'ilawa cewa la ta'budu na illallah cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah kaga zan shirka ka ba idan ka bauta wa tare Allah dan shi an shiraku billah la ta'buduna illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah shine ashiru wa bil walidayni ihsana sai Allah ya ce kuma iyayenku ku kyauta musu ga ku da a aya guda wajen kowa Allah ce ɗan uwanku dangin ku su ma ku kyautata musu wani tama marayu Allah ce ku kyautata musu saboda kuma za ku musu bai wani masaki da miskinai Allah ce ku kyautata musu idan wadata ya mawa ta ba za ta wadace shi a rayuwa ba shine miskini saboda miskini a ɗan kuɗi haka sabanin hakiri kaga da ala yake magana akan ko bare-bare cikin surat kitabi wa amma safinatu fa kanat لمساكين يعملون في البحر فارس عن عيبها وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبا يا يا تنمي سكينة سنة ما هي جبنا كلها بسكي بعد هاي السماء كي كاموس يشوف أنا كاموس بس تنمي سكين يا فلبي جب أي شيء يكون ليش يوم أسياب تنمي والله تيجي سما تيجي مكاموس وكل الناس بس نن الله جهدا هو مش أنا مكان أوجا بس مكان أنا جاي كسا بعسن زاي بعسن بكرة مدا بعسن شو مدين وأقيم الصلاة على تبقي صلاة وآتي الزكاة باي زكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم راجعون Allah ya sai muka juya baya wanda suke manna abu Allah ya ce ɗan kaɗan ne kaɗan ne suke daga cikin mutane ga shi nan muna Allah ya ce mun juya baya haka nan Allah ya haɗa mu da biyu a wuri ɗaya dan sai so ta baka ayat ne mai hamsin Allah ya ce la yara fi fi babu dole a cikin idan mutum bai yi shi musulunci ba ba ce ka tilasta masa kad sabalina rushi Allah ya ce an bai an bayyana muku shiriya daga bata kuma sha'a bayyana man sha'a ina arina wa sabila imma shakira wa imma kafura na bi ibadi anni ana rahman azabi duk wanda ya gaya ma da kai da kidan za su shi za su shi kawai in ka gaya ma ka shiga mutunci ga aljanna idan ka gaya ma kai ka fice ga Allah yana da zai saka ka da kusa Allah yake cewa qad tabayyana rushd an riga an muku bayani ka riga hanyar shiriya ga hanyar bata sala ce fa man yakfur bi tawun kaga ishraku billahi duk wanda yake kafir cewa wani abun bauta daban kuma bayan Allah wai yu'min billahi ya cikakken imani Allah bai wa Allah tarayya da komai fa saka istamsaka bi ummati muska. hakika ya yi koliya ne karfi da la ilaha illallah da ta shi a gaci dan kusama da Allah ce babu tsinkewa a cikin ta babu koya cikin ta wallahu samiu alim Allah mai sarki samiu mai ne alimun masanin abin da kuke aikatawa a cikin suratul nisa Allah yake cewa wa abdullah ku bauta wa Allah shi kadai kaga ya kura shirka sai sake tabbatar da abin da yake so a bautar bai ake so kuwa Allah shi kadai din wala tushriku bihi shay'an kada kuwa Allah shirka da komai sai Allah ya ce wa liwalidayni nan ma sai Allah ya kawo iyaye a kyautata musu ba bidir ko ba zuwa ƙarshe sanan cikin suratul nisa Allah ya sake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah wa sarki bai yafewa bai gafartawa masa shirka wa yamkinu ma duna zalika liman yasha amma Allah duk wani laifi koma bayan shirka sabani shirka Allah yana yafewa ga wanda ya ga yama kayyarka Allah ya yi ya ga dama ka Allah ya yi ya ga yama duk abin da kai laifi Allah ya yi maka ya ga yama shi sakar kai shi inganci sai da ya mai shirki da dukkan wanda ya Allah shirka ba kai tsawa ikman azima hakika wani ya yi dokariya mai girman gaske wasu malamai suka ce fa garin sawa isman aziman ya yi to ƙarya ne kiwon gaske wasu malamai suna ga shirka shi ne kaulan su kamar da zamu yi bayani a kanta sannan a cikin suratul nisa shedan lokacin da ya yi suka yi tattaunawa da yawa a cikin tawagar sai na sai muka rusa su wanda mun kai ba walau bin nan nan kudin nan nan malamin tafsiri kamar shek sayyidi a cikin tafsirin karimu rahman da tafsirin kalamin mannan yake cewa da udin nan nan yace zan sa su Allah shirka zan batar da su wajen Allah shirka shek na sai walau man yana zan samu su burace burace ina son yi kaza ina son samu kaza abun ma wani zai yi lissafin rayuwar da ma lokacin shi rayuwar ma ba za su wannan wannan sai na umarci su wani ga cikin azan da an'am su yi mahuja kunnuwan dabbobi saboda shabbi wani an wannan hu sai na umarci su wani yi wani yi na kada Allah za su canza na cikin Allah mata su yi ga bricin su yi ga bricin zuwa wanda na gani bricin ɗinsa shi ya fi na matan ba yasa Allah yake mai kafin shaytan waliyan min dunillah faqad kasira khusrana duk wanda ya yi shi a matsayin abun ma biyayya ko ma bayan Allah to wannan fa yayi asara asara mabayyin ya ake Allah ya kiyaye shi cikin sura al-an'am Allah ya ce wa yawmal ahshuruhum jami'an aran da mu tara mutane kowa da kowa da aljihu da mutane da shaytanu da kowa Don mana naqul ladina ashraku Allah ya ce sai mu ce wanda suka Allah shirka a shirka da kai yake a sun a ce a shirka ce kai babba Allah ya sai mu ce wa wanda suka yi shirka a yanzu ka kawo ku mulabi da kuntum ta zumu mutu? ina allolin ku da kuke rai cewa za su kwace kwayan kuna ganin su alloli za su shigar da ku aljanna Allah ya ina ina da ina musa ina manata ina annabi isa ina Uzaini, uzairu yahuda da suke bauta uzairu nasara suke bauta isa ina isa ne ina Uzaini, ina rana ina wata masu wata rana da wata ina shanu mutane indiya lam thumma salati sannan lam takun fitnatuhum abu kan qur'an rabbil istihan yake cewa thumma lam takun fitnatuhum anan fitnatu anan shi thumma lam takun jawab an su bai kasance ba amma me yasa aka yi na ana ana so a ce sun malam takun jawabu ana so a ce an su bai kasance aka ce fitna saboda su an a lokacin fitna ta wajen su ba da an sa fitna ta wajen akwai an da za ka bayar duk ina son nan baya son wajen ka saboda abin zai zaka bai cikin masifa to shi yasa Allah sai amfani da sun malam ta kun fitnatu fitnatu an san fitnatu a lokacin ba ta kasance ba illa an qalu fa sai sai dai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi wallahi Allah bai maka shirka kai kai muka bauta ah Allah ya samu mamaki unzu dan aka kuyi ba kai ba kai ruwa da an kusi yadda suka yi da kansu da kansu ba wadalla an makanu yaftarun suka batar da suka batar da abin da suka kunci suna kirkira kuma bayan Allah suna jan mutane suka ci kyawu abin mamaki an an nan ma aya 82 da takwas Allah ya ce na amanu musulmai da suke cikin imanin Allah walam yalbisu imanahum bi zulmin basu shafu da imanin su da zalunci malam tafsir suka ce anan azul da ake nufi shi a shirka shi sallah ya ce a yi shirka da zulmi lalle shirka zalunci ne girma sai ya ce wala yarmi su imanin bi zulmi ba sa da imanin su da shar shirka ba ulai kalahum mai amn Allah ya ce wannan mutane suna da cikakken aminci wa hum muhtadun Allah ya ce kuma shiriyu ne a wajen Allah shi sa Allah ya ce wa tilka hujjatuna atayna ibrahim ala qaumin نقض man da sha. إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق هذا لا يجيب أن بواسطة النبي إبراهيم يعني الله كذا ثلاث سيارات الذرية سوريه قال لك يجي وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نفس المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. الله سيدي هو ان نتوكل على النبوة ولهم شاك قصيدة لساقه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من شير الله لي ان غير ما سيباك ان تنبازاك وتغني. ان شاء الله تعالى الا في زمن النبوة. لا نبغى نبغى za ku kasa wani ne malam suka ce kamar yadda ba ka sai mamar ake yi maka to haka ba ka sai kamar da Allah yake bayar annabci wannan ba za ku zama mata a jika kuɗi na talakawa ba wani ce tun da ya biya ana shi yana da ya kan kai yana biyu da wani mota ba da kada ta yi sai ka yi wasa ya yi dai sai Allah ya ba ku kai sai ba ina ruwan kasa ne Allah sai Allah ba kai sai ba ba shi kenan ba amma ya Allah ya cewa dalika hudallah wannan shirya Allah ce ya kaji bi liman ya shawo mai bayan yana ba da shirya ne ga wanda ya so cikin bayansa sai Allah ya ce kaga annabawan nan gaba da tun daga annabi Ibrahim shakka sai sa Allah ya ce da su kuskura wala ashra da su kuskura sun mun shirka la hadu ma makalu ya amuru Allah ya ce da duk aikin da suke wallahi musa shi ba wannan

in karanta muku abin da Allah ya haramta a kan abin da ne kada ku yi duk Allah shirka kada ku zaɓa sauki ma shirka da ba kuma samun ta wajen Allah kada a sa ku kudu a sa a rayuwa Allah ya ce ku shi ne shirka wallahi har asal sallar da roƙon Allah Allah ne ya asal ya tsaɓa su a wanda ya ce min illa wa ya wuce a kai sinna min wa ya حديث نعم الأمة وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك وألا يقع في سورة الأنعام شيئا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق kada ku kashe yayan ku saboda gudun talauci na hannun da zuku ko moriya Allah ce za mu azurta yaran tare da ku iyaye dan albarkacin yaran duke yaran sai Allah ya baka umarka sai ka bashi shi yasa haka yaran nan ma'ana duk mutumin da ya kai shi suka girma gaba ɗaya da ce da su a wani cikin kullum gani Allah ya yi samun sa ya aure da yayin shi mata mazan duk ba sa gidan sai ka samu sai da labarin ka ikon Allah wani ba Allah sa ne yake cewa ya ya san duniya na kaza ta masa wala da ba sa ni a baya ai sirrin akwai wanda da suke hannun Allah yana ba su yana ba kudi ya san ba gidan ka ne ka musu aure ai kuɗin Allah ya kai hannun su ne wannan ka aure da ranar mutu daga ya kuma ku duba iyayen mana ya suke biya mana kuɗin makaranta suke siya mana abinci amma kuma. amma yanzu an zama gari wa yake ce da su me yasa Allah ya ba su ne yanzu kana mun Allah ya ba su ya ba ma kayan ka ya ana ba su ne su ba ka yanzu ka riga kai aure ka bar gidan kai waye Allah yana baka kayan ka ne kai ka ba su yanar ka yanzu a cikin na baban mu kai ma sai Allah ya mai da baban ka zama iyalin ka kai ma sai da Allah ya ba wannan ka kare ce da shi haka Allah yake tsara da musa sai Allah yake cewa wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma Allah ya ce kada abin da ya bayyana gare ta babu ya kuya gare ta wala taqtulun nafsan allati harama Allah illa biha kada ku kashe ran da Allah mutum ya haramta sai da gaskiya ذلكم وصاكم به لعلكم Allah الله سيجي وانا وصية الله يقول كنسا يوم زمن da سبحانه كريم da حقيقة الموجودين في سورة يوسف النبي يوسف da shi ya tabbatar da a matsayin annabawa daga shi har babansa annabi yaqub har kakan su annabi ibrahim inda za su ana shirka ba wa Allah da annabci yace wa jabatu millata abani ibrahim na da bi farkin babana annabi ibrahim wa ishaqa da mahaifina annabi ishaq kakana annabi ishaq wa yaqub da babana mahaifina annabi yaqub ma kana lana an mushrika billahi bai dace gare mu dukkan mu Allah shirka da komai ba ذلك من فضل الله علينا ألا يسير كلامه في بات ما في الشركة ما فعل الله فلا الله يحكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما ممكن يجوا سجاني شيء وألا يسير كبات ما في الشركة ما فعل الله ولا يسجان سورة الحج ألا يتوهنه ولا يسرعه ألا